وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaki muna yabo gare shi yabo marar iyaka da ya sake haɗa mu wannan masallaci babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na litinin 17 ke kun ga watan muharram a shekara ta 1444 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam inda kuma shi sha biyar ga watan takwas a shekara ta 2022 a lissafin da aka sani ko ake kira miladiyya zamanmu na hamsin da bakwai a zama da muke tattaunawa akan sunna tarihinta da wajibtin binta da kuma magana akan masu inkarinta makon da ya gabata ko kafin shi mako biyu da suka wuce mun tattauna magana akan mutum na uku a cikin almadrasatul aqliya alhadisa makarantar rationalism yan auna abubuwa da hankali waɗanda su aka fi saninsu da adda'awatul islahiyya haka suka fi kiran kansu islahiyun su ne reformers wannan sunan ya fi musu daɗi eh, haka a yadda suke so to mun yi magana akan wanda ya assasa wannan makaranta jamaluddin afghani zama ɗaya ko biyu ko maka goma ka tattauna akan muhammad abduhu to kuma mun fara magana a wancan mako ɗin da ya gabata akan muhammad rashid riba sheikh muhammad rashid riba shi ɗan asalin siriya ne kuma ɗalibi ne ga muhammad abduhu kuma mafi kusa da shi daga cikin waɗanda suka tasirantu da shi suka kuma ɗauki fikirarsa da tunaninsa na wajibcin a canza tunanin musulmi su tafi daidai da yadda zamani yake ko da abin zai kai ga wasu abubuwan a canza su ko abin da ake ɗauka ake yadda da shi a ɗan watsi da shi a to shi kamar da muka ambata a wancan karo muhammad rashid riba a ka ce ce ya yi da wannan tunani tun da dama akan hanya ya tsince shi asalin tasowarsa na ambata mana ya tasirantu da abubuwa hudu ko? wanda suka halarci wancan darasi namu ba kuma manta ba abubuwan da suka yi tasiri wajen mai da shi abin da suka mai da shi abubuwa hudu ne mutane biyu da majalla daya da littafi daya in ka hada su waɗannan su ne ginshikan takwinin da moldin za ka ce iya shafin ƙwaƙwalwar muhammad rashid riba wato yadda ya taso me ya saita masa tunani waɗannan abubuwa mutum biyun nan su ne addinin afghani na biyu muhammad abduhu sai littafin ihya'u ulumuddin na al-ghazali abu na hudu shine majallatul manar ko in ce kai abin al'urwatul wufqa majallatul manar su suka fito da ita al'urwatul wufqa jarida ce ko majalla da muka ambata wancan zama ya tsince ta a cikin kayan babansa da ya karanta edishin na ɗaya da na biyu ya kasa haƙuri sai da ya ci gaba da ita ya makale mata to kuma masu yin ta su muhammad abdu daga nan ya cizgo shi amma da farkon tashinsa babban malaminsa sheikh hussein aljisir sufi ne dan ɗariƙar shaziliya zaka akan ɗariƙar shaziliya yake har zuwa wancan lokaci daga baya ya haɗu da wani malamin alƙawanji ne ko ko ina alƙawanji shi ma ya ƙarfafa masa ya tafi akan dai harka ta tasawufi daga baya ya je yana son ya shiga ɗariƙa abinan na ƙashi bandiya ɗariƙa wace an na ƙashi bandiya bandiya kun san ta fi shahara a alƙarar hindiya ko shubh alƙarar hindiya eh, indo park ta fi yawa a can da indiya da pakistan duk da akwai ta a wurare da yawa musamman dai eh, a can wajajen to amma da ya ga wasu abubuwa da ake a harkar tasawufi da kansa ya bar harkar tasawuf ya bari gaba daya bal akwai lokacin da ya halarci wani zama na zikiri na 'yan tsarikar maulawiyya a ta tsarika ana ce musu maulawiyya wani zai ce bai taɓa ji ba sai yau dama ɗariƙu ko a yanzu ɗaruruwa ne in ba su kai dubbai ba yawa hanyoyi ne da dama an samu daga ɗaya sai ya ɓalle kuma ya koma a ƙara ɗaya to suna dai da yawa munan najeriya ne shi abin wanda muka sani ba su da yawa hmm, amma ko sudan ka je to za ka rubuta abubuwa da yawa hmm, ana cikin hedikwatar ƙungiyoyi da ɗariƙo na sufai ku dai ƙyala wannan zancen da fitowarsa daga wannan abubuwan da ya fara gani wataran har da samari yara ƙanana ana kawo su ana zaɓo kyawawa da 'yan mata suna rawa kuma a wurin zikiri a tsarikar da shi wannan abun ya ji bai shige shi ba sai ya yi watsi da harkar gaba to a hankali dai kamar da muka ambata wancan karan a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa kace ya fi karkata zuwa ga fahimta ta salafiya mai kyau yauwa ta girmama ƙur'ani hadisi da manhajin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dogon da kuma zirfin nisan da ya yi a tasirantuwa da wasu abubuwa na ilmul kalam da kuma karatun da ya nanata da yawa na irin su gazali a cikin iya ulumuddin din akwai abubuwa da ba su rabu da shi ba har rasuwarsa wasu abubuwan ba su rabu da shi ba to yau abin da nake so mu tattauna ba labarin rayuwarsa ba ne mu kyale labarin rayuwar mu tafi kan abin da ya shafi aƙidarsa musamman kuma aƙidar za mu fara da mawukifinsa dangane da sunnar manzan Allah sallallahu don shi ne ke da alaƙa da maudu'in da muke tattauna ko amma abubuwan aƙida umuman in ka ɗauke su generally yana tafi a kan aƙidar asus sunna eh, amma akwai wurare da zamiya ta same shi amma a dunkule zance na ƙarshe a kan aƙidar ahlus sunna take don haka matsalolin da ya samu matsala a cikinsu su ne abin da za mu fi mai da hankali don mu ga ta inda ya auka wannan ramu kuma yadda malamai suka mai da martani akan haka ne. Eh, zan buɗo mana ko in ce zan bi mana sama-sama daga rubutun da na ambata mana wancan karin na dr tamir mutawalle tamir muhammad mutawalle dokta ne yana saudiya har yanzu yana gabanmu a bangaren aƙida tare muka karatu da shi mun san shi shi ya rubutu akan rayuwar wannan mutumin da aƙidarsa musamman ma akan manhaji hufil ce kuma duk abubuwan da ya kamata a ce an yi tanawuli musamman dai a zama irin wannan namu ba zai ishe mu ma mu bi abin da ya bi ba ka rerewa za mu ɗan kaɗan abubuwan da ya ambata musamman a ɓangaren aƙida ɗin wanda kuma shefi damunmu da kuma musamman abin da ya shafi mawukifinsa daga sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi tamir mutawalla ya kasa maganarsa a kan muhammad rashid rida zuwa gida biyu mawukifinsa al'ijabi positive position ɗinsa dangane da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wani dama ɗabi'a ce da ya kamata a al'adance in kana bincike in akwai wurare da mutum ya kyautata tunda wannan zancen ba darasi ne na tahaziri na tsoratarwa ba bincike ne na ilimi akan ina ma hangarwa ne take kuma ya rayuwarsa take to a nan za a buɗaɗa a faɗi akwai abubuwa don karkaji an ce ana kawo masu inkarin sunna an kawo sunansa don haka gaba ɗaya kenan baya son sunna to in kai haka kai kuskure ba haka yake ba an gane yawwa bai bi makarantar malaminsa ɗari bisa ɗari ba muhammad abduhu ba a kan haka ya tafi gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ba ya saba masa a wurare da yawa don haka karka ɗauke shi a matsayin irin yadda jamaluddin afghani yake haka yake karka ɗauke shi a matsayin irin yadda muhammad abduhu shi ma yake haka yake a'a ya saba musu a wurare da yawa amma duk da haka akwai wannan matsalar musamman dai in ka bobancan matsayinsu dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisai taqsimin abin da ya shafi eh, imani da wasu abubuwa na gaibi kamar da zamu zo duk ambata da misalansu to amma daga ciki dai generally abin da zaka iya cewa matsayinsa dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya yarda sunna masdari ne daga cikin masdarai guda biyu na musulunci na naka baya cikin waɗanda suke cewa ba a aiki da hadisi misali kun gani ya yarda da alkur'ani da kuma me hadisi matakin farko ke a matsalar da ya samu zan zo ambata a wannan wurin cewa sunnar za a iya kasa ta kashi biyu to za mu zo mai wannan zancen mun zo kan matsalolin ko kurakurai da ya auka a cikinsu amma yanzu zancen abubuwan da yake ya faɗe su ya taimaka wa sunna daga cikin mawukifinsa dangane da sunna kuma mai kyau yana wajabta da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman dai yayi magana akan wajibcin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karrara cewa anna ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam wajibatun hayyan wa mayyitan dole ne abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'un yana da rai ko bayan rasuwarsa daga cikin magana sai na cewa inna ta'atahu sallallahu alaihi wasallam wajibatun fi hayatihi wa ba'da mamatihi fi ma ulima annahu da'a ilayhi da'watan ammatan min amri ad-din alladhi ba'athahu Allah ta'ala bihi ka bayanihi li sifati as-salawati wa adadiha wal manasiki walau bil fi'l ya faɗi wajibi ne ayi yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin matsayinsa mai kyau har yanzu shine kariya da ya wa abu huraira ya yi rubutu ya yi raddin masu sukan abu huraira saboda yawan hadisai wanda in ba kuma ta ba a cikin wannan zama can baya mun yi magana kan wannan maudu'i ko da sukan da mustashriqun suka yi wa abu huraira da kuma irin martanin da malamai suka kai a suka yi a kai to ya yi in ka duba a cikin majalatul manar juzu'inta na sha tara daga shafi na tara zuwa hamsin ya yi rubutu mai kyau akan difa'i akan abu huraira ba iya nan ba eh, maganganu da an yi amfani da su daga bayansa wajen ba da kariya ga sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wajen hadisai duk abin da mustashrikun suka ambata ko wasu daga cikinsu dangane da wannan abu wasu daga cikinsu kamar yawan hadisai da kuma tuhumarsa da wajen riwaya da tsoro da aka tuhume shi da kuma cewa ya ɓoye wasu hadisai ya ce ba zai faɗe su ba saboda tsoro duk waɗannan abubuwan ya mai da martani a kansu hayye bayanin sabubban yawan hadisan abu huraira da sauransu wannan dai janibin ya kyautata yana cikin wuraren da malamai suka ambata cewa ya kyautata a cikinsu daga ciki har yanzu wuraren da ya yi abu mai kyau shine istigaluhu bis sunnati tashihan wa tad'ifan shi ma ya shagalta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wajen bayanin menene sahihi menene da'ifi illa ka iya cewa nan da can ya auka cikin wasu abubuwa din na fifita raddin wasu hadisan ko da'afa su da hankali maimakon bisina'atil hadisiyya al-ma'rufa inda ulama ko inda ulama hadis irin hanyar dai da aka sani da malaman hadisi suke bi wajen inganta ko raunana hadisai a wasu wuraren bai bi ta ba ya karkata zuwa ga hankali misali a musamman kuma yana cikin mutanen da suka yaƙi bidi'a sosai maukifinsa wajen yaƙar bidi'a sananne ne duk wannan da ka ji a dunkule ne eh, komai a dunkule kuma dama wannan shine da ita ce ɗabi'ar bayani akan malamai musamman malaman da sai da suka ratsa wasu matakai na hatsari da bata da bidi'a da karkacewa sannan suka zo suka samu safa'in sunna to ba ka rasa waɗannan abubuwa shi yasa yana daga cikin rashin kyautawa da za a yi wa malami wajen tattaunawa a kansa idan ya rasu misali a duba mawukifinsa na ƙarshe a rayuwarsa wannan shi ya kamata a ambata abin da ya koyi riga ya wuce na baya in ya soke shi ya gyara to a faɗi gyaran kar a yi terere da wancan kurakuran da ya yi su kafin ya shiryu an fahimci abu tunda dama ita shirya kamar da izini ce miya yake faɗi sunna ɗin nan da ke ga sunna lam tasfu li ahadi bata zo gare gare ga kowa ba musamman dai waɗanda suke bayan asalafu salih ka samu mutum ɗari bisa ɗari bai taɓa kuskure a harkar sunna ba kullum komai nasa daidai abin haka samu ba in kuma ka ce da haka za ka yi hukunci a kan mutane to kowa ba za ka bar shi ba an fahimci wannan yawwa to shi yasa dole ne ka lura da irin waɗannan mawaƙi to ya mai da hankali kan magana akan tasrihi da tabbifi wannan shi ma abu ne mai kyau sannan ya ba da kariya ga muhaddisun malaman hadisi ba ya san usoke su haka dai wannan ya nuna mawkifinsa matsayinsa dangane da hadisai da ahlul hadisi abun yaba ne jimlatan ma'ana a dunkule hmm. duk da akwai kurakurai da za a zo ambata akwai wasu wuraren kuma amma ya taba masu hadisi yawwa ya taba malaman hadisi don abin da yake gani kamar cewa malaman hadisi haddace haddace suka yi wasu wuraren ba su yi ba irin dai abin da wasu mustashirkun suka faɗa ya tasirantu da wannan ya faɗe shi wani waɗannan abubuwan ya goge su ya tuba ya canza amma wasu ba a samu wannan abun ba a cikin littattafansa dai har ƙarshen rayuwarsa ban manta ba ban ambata mana ba cewa a 1935 ya rasu eh rasuwarsa 1935 ya haɗu da sarki abdulaziz farkon kafa saudi arabia kuma sallamar da suka yi ma da shi bayan nan allah matsaki kuma ya kawo masa rashin lafiya to da wannan rashin lafiya ita ce bai tashi ba mm. kuma yana da daga cikin mawukifinsa mai kyau dangane da aƙida wannan ba akan magana sunna ba ya bi littattafan malaman abin nan eh, tauhidi wanda ake ce ma a immatu da'awa da'awar sheikh muhammad bin abdulwahab ta kira zuwa ga tauhidi ya bi littafan ya karance su kuma ya yi ta'aliki ma akan wasu ya yi ta'aliki akan wasu shi ya sa ma har a sheikh suleiman ibn sahman daga cikin malaman najib malaman eh, ɗaliban malam muhammad bin abdulwahab din sosai ya yi wani littafi sunansa ta akubat alata ta'aliqat muhammad rashid riba littafan malamai da ya bi ya ɗan yi Aliki to akwai wuraren da ya kurakurai to shine har sheikh suleiman ibn sahman shi ma ya bi ya rubuta littafi wajen shafi biyu. wajen mai da martani akan kurakuran da shi muhammad rashid riba ya auka cikinsu na ambata mana littafin ko ina jin wancan zaman saboda shek suleiman bin salih al-kharashi shi ya yi itina'i ya damu da littafin ya yi ka ce ta hakiki ko ta aliki ko fito da shi daga cikin abin alherinsa har yanzu yaban da yake wa sahih bukhari ya yi ba wa bukhari da muslim da littafan hadisi dai tare da dai dan abin da ba a rasa ba a cikin waɗannan al'amura daga ciki har yanzu inda za ka yaba masa a matsayinsa na mutum wanda in ya ga gaskiya yana barinta a yana barin karya ya bi ta ya tafirantu da mutakallimun a karan farko musamman abin da ya shafi kasa hadisi zuwa mutawatiri da ahad da cewa hadithul ahad ko ahadithul ahad la yustadallu biha fil aqidati wannan kalli mutakallimin kamar da kuka sani shi ma Muhammad Rashid Rida a farkon rayuwarsa ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi amma a ƙarshen rayuwarsa kamar da shi Tamir Muhammad Mutawalla ya ambata ya bar wannan fikira ba a kanta ya rasu ba ya dawo kan cewa musamman a aikace eh, musamman a aikace ya ganshi yana isbatin sifat waɗanda asalaf suke tabbatarwa ma'ana tabbatar da sufofin Allah waɗanda kuma a hadithul ahad ne suka kawo su ma'ana ta hanyar suka yi aka same su ya tabbatar da su amma a rubuce-rubuce ya yi maganganu akan inkarin ko kuma yadda da ƙaunin mutakallimin a kan akan wannan matsala kuma da ma kamar da na ambata su ne suka kawo wannan matsala cewa a hadithul ahad ba a kafa hujja da su a babin aƙida malam ibn taymiya yana cewa waɗannan mutane ba za ka samu wannan ƙaulin sun kafa hujja a kansa da maganar wani daga cikin magabata ba magabata a salafu salih gaba ɗayansu babu wanda ya faɗi wannan ra'ayi cewa ba a kafa hujja da hadithul ahad a babin aƙida wannan sabon abu ne har ibn taymiya sai da ya bi silsilar malaman ya mai da zancen ya ce za ka samu cewa gayar inda suke kafa hujja maganar ibn al-hajib daga ibn al-hajib su gangara su taɓo maka maganar irin su arrazi kafin nan saifuddin al-amidi ko arrazi ibn khatib rai ko kuma in suka ƙara sama su samu maganar gazali su ƙara sama su samu maganar aljiwaini in suka ƙara sama sai su samu maganar baƙin babu kuma kafin baƙin wanda za su kawo ya ce mafi yawan wanda suka faɗi wannan ƙauli na cewa ba a kafa hujja da hadisul ahad ba su wuce maganar baƙin lani baƙin shekara ta ɗari hudu da uku ya rasu to wanda duk suke cikin uku zuwa baya wato wanda galibi kuma su ne suka kusa da asalafu salih babu wanda ya faɗi wannan ƙaulin cewa ba a kafa hujja da ahadisul ahadi a babin aƙida don haka zance ne muhdas baƙo ne mai eh, zance ne da aka samu shi daga mutakallimun to eh, muhammad rashid rida ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi amma daga ƙarshe ah, ya saki wannan ra'ayi alal aƙalla a aikace cikin abubuwan da ya isbati amma duk da haka akwai dai wasu matsaloli a tafasi ku kula da zance na duk inda na faɗi wannan zan faɗi wannan cewa akwai in ka zo detail to akwai matsala amma a dunkule an faɗi daidai to haka yake to kuma dama kamar da na ambata mana ɗabi'ar malamai sai in dai za ka bibiyi maganganunsu to za ka gani a dunkulewa ne manhajinsa mai kyau ne in aka zo tafasil ya yi kuskure gu kaza ya tabbata to ai dama tun da shi ba mu ma'asumi bane dole a samu haka in ma a rubuce rubuce ko kuma a cikin bayanai da ya da bakinsa mu kyale wannan maganar abin da ya shafi al-istidlal bi ahadith al-ahad fil aqidati zance a kansa mai yawa ne kuma magana mafi karfi ita ce maganar malaman ahalus sunna wal jama'a waɗanda ba su tasirantu da ilmul kalami ba cewa aƙida tana tabbata da ƙur'ani da hadisi mutawatiri da hadisin ahad idza sahha eh, idza sahha dama kaulin malamai ai uku ne akan wannan mas'ala ar-radd mutlaqan wal qabul mutlaqan والقبول إذا احتفت بها القرائن wannan shine da ma ra'ayoyin malamai akan wannan mas'ala akwai wanda suka ce ba a karbar hadisul ahad gaba ɗaya a aƙida. wasu kuma su ce ana karɓa mutlaqan duk yadda suka zo kawai ba a wasu kuma su ce idza ihtaffat bi alqara'i ma'ana a duba ƙarina da alamu da suke tabbatar da abu ma'ana kamar misali karfafosa daga Alƙur'ani. da makamantin waɗannan abubuwa da kuma maganganun asalafu salih bai saba musu ba to aka samu irin wannan ƙara'in ne da suke ƙara ƙarfafarsa za a yi aiki da shi an fahimci abin wannan kuma yana cikin ƙauli na adalci a wannan babi amma dai in hadisi ya inganta bisa ƙa'idojin malaman hadisi to wanda ba malamin hadisi ba kar ya sa baki a ciki su sun ce wannan hadisi ya inganta to a karɓe shi a yi aiki da shi sawa'un a babin aƙida ne ko a mu'amala ko a ibada wannan ita ce ko in ce shi ne zance mafi kyau daga zancen na sunnati wal jama'a to menene mawqifinsa a salbi negative abubuwa da aka samu matsaloli da aka samu daga shi wannan bawan Allah dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abokinsa likita da ya rubutu ya tasirantu da harkar ƙur'ani ƙur'ani kawai banda hadisai sai ya rubutu al'islamu huwa al'ur'anu wahdahu likita ne eh, sunan rubutun nasa ke likita ba hmm. ba dakta ba na karatu a likita dai na asibiti sai rubutu ce al'islamu islamu huwa al wahdahu musulunci shine qur'ani shi kadai to shi kuma muhammad rashidu rida a cikin majallarsa ta manar sai mayar masa raddi ibi silsila eh, kolum kolum yakan yi tun da ka samu yadda mujalla dai take to kuma ya yi adadin kwanaki ko abin nan edishin edition dai da yawa ya bi yana mayar masa martani sai ya sa ma topic ɗinsa al-islamu huwa al-qur'anu was sunnatu shi kuma kaga maimakon wancan huwa al-qur'anu wahdahu sai ce al-islamu huwa al-qur'anu was sunnatu to a wannan wuri yayi abu mai kyau ta bangaren raddin da yayi to amma shi kansa kuma sai auka cikin manya-manyan matsalolin da suka yi tasiri akan wasu ra'ayoyi da ya ɗauka a kan aƙida da kuma waɗanda suka tasirantu da shi wanda ya kamata in gaya mana wannan kafin mu je gaba nan muhammad rashid riba duk da rayuwarsa a misra ne to amma an tasirantu da shi saboda wannan majallar da ya rubuta majallar mashhuriya a zamaninsa kuma zamanin daular kafin karewar daular Usmaniyya ta take abubuwan da'awa da yawa zuwa ga sunna irin dai harkar islahi da aka samu yanzu a zamanin yanzu ƙungiyoyi na ƙungiyar izala misali da makamantansu yadda aka taso kun sa an taso da kaushi-kaushin a yi gyara da wasu kurakurai a wasu wuraren ko ba haka bane ne da aka ɗauki abu to nan duk ɗabi'ar farko farkon abu ba a rasa irin waɗannan to shi ma sai da ya kasance abin da yake rubutawa na majallatul manar din nan ya yi tasiri har zuwa indiya ƙasashen larabawa dama kusan gaba ɗaya har nema ake daga edishin ya fito na majallatul manar za ka ga ana kokowa a kansa a indiya hatta kai akwai manariyun an yi ƙungiya kawai wannan yan majalatul manar ne indiya fa kaga mutum daga misra yana rubutu kaga wannan ya nuna maka irin tasirin da karfin rubutunsa larabci mai kyau mai sauki kuma sannan yana kira zuwa ga girmama addinin musulunci a lokacin da yake da rauni ai kaga dole ne ya zama cewa duk masu sha'awar musulunci zai ja hankalinsu yawwa kuma ɗalibansa wasu daga cikinsu waɗanda su ma suka tasirantu da shi suna cikin kamar da na ambata mana wancan karan waɗanda daga baya aka same su ne ansarus sunna eh, kun san ansarus sunna a misra akwai a sudan ma akwai ansarus sunna eh, kamar irin yadda ƙungiyar izala take a najeriya haka ansarus sunna suke a egypt haka ansarus sunna suke a sudan Da awa zuwa ga sunna eh, ko me dai kira zuwa ga sunna to ba a rasa 'yan matsaloli nan da can a ciki dai a tafasil amma asalin da'awar ta girmama musulunci ce ta girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin matsalolin da ya auka cikinsu su shi malam Muhammad Rashid Riba shine ya kasa sunna zuwa gida biyu eh, sai ce sunna zaka kasa ta zuwa kashi biyu sai ce sunna ta kashi na farko shine ma kana dinan amman likulli zamanin wa makan akwai sunna am sai ce akwai kuma suna khas to sunna am sai ce ita ce sunna amaliya da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aikace kamar da yadda aka ruwaito adadin raka'o'in sallah adadin eh, sallolin su kansu nisabin zakka matsaloli da wanda saɓani a su ba yawa ai kun zan abin da ya shafi sallah galibinta ai ba saɓani da yawa wajen eh, yawan sallah biyar ce ko yawa kuma raka'o'i ba ma zancen saɓani duk musulmi sun yi ijima'i. asuba raka'a biyu a zahar la'asar da isha raka'a hudu magariba raka'a uku to da makamantan waɗannan abubuwan da aka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace yace wannan sunanta sunna amma amaliya sai kuma yace akwai sunna qauliya sai yace ita kuma wannan laysat dinan amman laysat dinan amman ba addini ne generally ta kowane babi ba sannan kuma sai ya ce waɗannan wanda yake din nan amal to babu tantama a kansa dole a karɓa amma wannan suna ƙauliya da aka ruwato a sallallahu alaihi ya ce kaza da baki ba amaliya ba to za a iya ijtihadi a karɓi wani ba za a karɓi wani ba to wannan shine muntalaq din inda ya fara samun matsala ana ƙarƙashin wannan ya karɓi abubuwa da yawa ya kuma yi raddin wasu abubuwa da yawa daga cikin maganarsa a cikin wannan istilahi na sunna yana cewa fa'inna sunnata siratuhu sallallahu alaihi wasallam wa tu'rafu min as-sahabati wa bil ikhbari ana sanin sunna ne ma'ana sunna sirar manzon Allah rayuwarsa yawwa rayuwarsa da hanyarsa da aka ruwaito ita ce sunna sannan kuma ana sanin sunna ne ta hanyar sahabbai bil amali abin da suka yi aiki a kai da kuma abin da suka faɗa suka yi ikhbari suka ruwaito yace ka nahawi kamar cewa min sunnati kaza daga cikin sunna kaza na cikin sunna kaza na cikin sunna kaza na cikin sunna a kun san wannan malaman musulma na biyu sun bayyana yawwa yace kama kanu yaqulun wa tahdithu naqlu kalamihi kama huwa al-mutabadil sai ce wa inista lahal ah, muhaddithuna ba'da zalika ala tasmiyati kulli kalamin fihi dhikrin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan wa sunnatan kaga inda ya bayyana saba wasa da sauran malaman hadisi sai ce ko da malaman hadisi daga baya sun sanyawa duk abin da aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kauli ko fi'ili sun kira shi hadisi kuma sun kira shi sunna ita shi a gurinsa sunna amaliya ita ce sunna wancan kuma akwai matsala a cikin za iya akwai istihadi kai za iya yin istihadi ko a karba ko a iya rabbi kun ga ko wannan ra'ayi ne kuskure yawa malaman hadisi ba akan haka suke ba yawa kuma wannan ra'ayi tafiya a kansa yana cikin abin da ya samar da zamiya gare shi da matsayin da ya ɗauka akan wasu abubuwa da zan zo in baku misali a kansu da kuma duk wanda suka zo daga baya suka tasirantu da ko shi mu mubasharatan ko a rubuce-rubucensa ko kuma dai sun ɗauko sun tasirantu daga waɗanda suka tasirantu da shi zan zo duk zan mana bayanin wannan insha Allah ta'ala to har inda yake cewa wai wa min al-ajaibi an yagba ba'd al-muhaddisin ahyanan an al-farq bayna sunnati wal hadith ya tsananta wai sai ka raba tsakanin sunna da hadisi kun taba ji wannan ha haba za ku ce ku taba ji ai wannan yana cikin abin da dr ahmad gumi a zamanin yanzu yake ta tallanta cewa a farraka tsakanin sunna da hadisi cewa sunna kuma abin da ake nufi ita ce abin da littafan fiqh suka kawo mana wai an gama niƙe hadisan an markaɗe su a ciki zaka ba inda zaka kawai iya za ka yi hadisai kuma su ne waɗancan haddafa na haddafa na ce ku rabu da su kar ku ɗauko su ku ce za ku yi addini da su yawwa abin da ya dace da hankali ku karba abin da kuma yake da matsala kwa iya watsi da shi za mu zo mu ji wannan yana daga cikin matsalolin da suka ɗauka har abin da ya shafi inkarin zuwan annabi isa inkarin mahadi duk an gina shi ne akan wannan taksimin yauwa to kuma la'alla daga wurinsa ya tasirantu ko malam rahimahullahu ta'ala saboda shi ma ya tasirantu da waɗannan abubuwa ko da ba wai da sanin wannan ba zan ce ba da sani ba ko da ba da nufin shi ma ya gina ne akan wannan taqsimin hadisi zuwa kaza da kaza din ba amma dai abin da shi ɗansa yake kai yanzu wannan lamarin ne to ko da ba daga muhammad rashid riba ba ne to dai abin ya dace ma'ana sun tafi tafiya iri ɗaya kuma ba mamaki ya zama daga shi din ne kasancewar majallatul manar nan yadda ta yadu a gun daga bayan waɗanda suka kafa ansaru sunna sawa'un a Egypt da Sudan da yadda kuma ta yadu a duniya ba mamaki irin waɗannan abubuwa din sun zowa wasu daga cikin waɗannan malamai to daga cikin abin da yake faɗi na ɗan gamzi da suka ga malaman hadisi har yana cewa wa min al ajaibi an yaghba ba'd al muhaddithina wai abun mamaki ne wasu malaman hadisin haka ya kira shi an ya zuba su yi wauta mutum ya yi wauta shi ne ya zama zabi haka foolishness ne abin da yake nufi a ce wasu malaman hadisi eh, su zama fools haka kamar wasu wawaye wawaye dolaye suka kasa wai tafriqi bainas sunnati wal hadisi ya kamata a ce wannan raba tsakanin sunna da hadisin kowa ya karɓe shi dan mai malaman hadisi za su ƙi wannan bai baina sunnati wal hadisi ai kun gane su in sun ce wannan hadisai da ake ruwatuwa kuma ba ku manta ba har yanzu ai shine abin nan ta tsimin da Yusuf Shak yi, Joseph Shak shi mustashriqun ko kuma tattaunawa mu akan wannan shi ma yana cikin wanda suka yi wannan to la'alla guntun wannan tasirin mustashriqun din ne ya taho Allah bai sa an goge shi ba daga kwakwalwar Muhammad Rashid Rida kuma har ya tafi ya je inda dai ya je to shi yana ganin malaman hadisi sun yi wauta za ka ce ko sun yi dai kuskure da suka kasa shiryuwa zuwa ga at baina bayna sunnati wal hadith fi urfi sahabati su yana ga abin da ya faɗa wai shine urfin sahabbai hmm. Allah kyauta wannan manzon ba su da ba daidai bane ba daidai ba ne har ma ya kawo misalai dai akan ba sai mun tsaya a kai ba ya faɗi a fahimtar sunna ɗin ita ce abin da ya ambata abubuwan da aka ruwato amaliya shi yasa in kun fahimci sunna ma'ana abin da yake sira ya dage akan wannan saboda shi aka ruwato practically yawwa shi kuma abin da aka ruwato na baki haddasa manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ya dauke shi kauliya to kauliyan nan za a iya karba za kuma iya raddi za a iya istihadi a ciki to wannan shi ya jefa shi cikin waɗannan ah, matsaloli kuma har ah, a kan hakan har ya yi inkarin wasu abubuwa sosai malam samir muhammad mutawalli a nan yake cewa la'alla sababin da ya sa ya fada wannan kwari kuma zan gaskata shi shine a ah, matsala da ya samu a kan kitabatul hadith abinda mustashriqun suka ambata na sukan yaushe aka fara rubuta hadisai ko abinda aka ruwaito aka same shi a rubuce da abinda aka faɗa da baki waɗannan abubuwan kun san mustashriqun suna da matsala a kansa to wannan abun shi ma shine daga cikin abubuwan da ya samu matsala har yana cewa faqad bana mawqifahu hada ala mas'alati kitabati al-ahadisi لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد كتابتها ولم يأمر بها wa kaza sahabatu lam yaktubuha wa kanu yanhauna an kitabatiha wannan ah, yadda yake faɗi amma kun san mun tattauna cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce ba a rubuta su ba na'am annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko yayi umarni a daina rubuta a kar a rubuta saboda kada ya cakuɗe da alqur'ani amma yayin da sahabbai suka riga suka fahimci namak yadda tsarin ƙur'ani yake da yadda wahayin ƙur'ani yake zuwa wa manzan Allah sallallahu suka bambance shi da sauran maganarsa ta yau da kullum sun ci gaba kuma bai hana ba kuma sannan shi kansa ya yi umarni a rubuta wasu ɗaiɗaikun mutane da suka yi tambaya akan wani abu ce a rubuta kaza a rubuta wani uktubu li abi sha da makamancin waɗannan kamar da kuka sani da dalilai ne da suke tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a ci gaba da rubutu don haka rubutun hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai maganar mustashriqun cewa daga bayan akai wannan ba haka bane ba irin yadda aka yi wa bible bayan ɗauke annabi isa alaihi salatu wasalam da allah ya yi har sai bayan shekara ɗari biyu ma aka fara zancen ina suwaye suka nemo me za a rubuta a kan rayuwarsa shekara ɗari biyu kuwa generation nawa ne a wannan tsakanin suwaye za su iya baka first hand information akan rayuwar annabi sun riga sun tafi sahabbai kuwa da qur'ani a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi aka yi committing ɗinsa into writing aka rubuta komai na qur'ani hadisai kuma wasu an rubuta cikin sahabbai wasu sun rubuta wasu kuma daga baya suka rika gwargwadon mawkifi in an shiga wani yanayi sai wani ya tambaya wa ya ji wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kaza sai wani ce ni na ji wata rana muna tare da shi ya ce kaza to shikenan sai ya zama hadisi sai a ci gaba da ruwaito shi wannan ya ruwaito kuma daga baya malamai suka sa waɗannan ka'idoji na yadda za a tantance a gunwa kaji wa ya gaya maka wane ne wanan don a tabbatar da ba a ƙarya ba a dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu na ƙarya ba don haka har shubuhar mustashriqu ne dai ba sai mun koma kanta ba ko duk mun magana a baya a kanta to tana daga cikin abin da Muhammad Rashid Riba din da ya gama warkewa daga abubuwan da ya dauka daga malamansa waɗanda suka burge shi sosai ba har ya ɗauko waɗannan irin abubuwa ya faɗe su to bari mu kawo misalai وقد رد الشيخ رشيد رضا كثيرا من الأحاديث الصحيحة شي محمد رشيد رضا ياي كل ليو ياي واتسي ده wasu hadisai ingantattu to kuma inda ka ce dama an samu matsala ba iya hadisai waɗanda ake kira a ahad ya rejectin ba ya ko ba a'a hatta hadisai mutawatirai akwai waɗanda ya raddi shi kuma wannan mai kunga dalilinsa dalilin sa kenan ba maganar istidlali da hadisul ahad bane ke wannan matsala ce ta aqliya shi yasa ba zai yiwu ka fidda Muhammad Rashid Rida daga almadrasatul aqliya ba da har ya rasu bai tuba daga waɗannan maganganun da za mu ji ba waɗanda ya inkarin su dangane da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai ahadisu naskhi tilawati hadisan naskhi magana annasikh wal mansukh kun san malamai sun yi magana akan annasikh wal mansukh kun san shi ne yawa ɗaliban ilimi ne duk ba sai mun tsaya akan wannan magana dangane da su bari sun sani duk wanda ya karanta littafin usulul fiqh ya sani akwai eh, ayoyi wasu sun shafe wasu ko yawa a ce wannan aya ta shafe wannan ko wannan aya ko an shafe hukunci an shafe tilawa ko kuma an shafe tilawa an bar hukunci an gane duk waɗannan misalan kuma akwai su in ka karanta littafin usuli yi. to shi muhammad rashid riba bai yadda da hadisai da suke magana akan naskin tilawa ba naskin tilawa wa baƙa'ul hukum ya ce bai yadda da waɗannan hadisai ba har sai da ya ce walau fi ne ko suna cikin bukari da musulmi kaga akwai matsala sai to ta nan sai kaga cewa ashe girmama bukari da muslim a wurinsa mujmalan ne in an zo tafsili yana da matsala an gane abun ai sai ce ko da suna cikin sahihai ne wa su sujudu shamsi tahta al-arshi da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin sahihin sa kitabu bad'il khalqi da kuma babun sifatu ash-shams wal qamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa rana tana zuwa ta yi sujada a ƙarƙashin al'arshi kaga bature ba zai yadda da wannan ko ba haka bane yau mai scientist ba zai yadda ba zai ce ai zamanin manzo Allah sallallahu kafin ya ce ai bai san eh, tun da lokacinsa ba a san ilimin sciences ba yadda za a iya sanin cewa a'a ai asali ma ranan nan kamar na ga wani ya rubutu kwanan nan yana faɗa cewa eh, rana da ake cewa ta faɗi ba ko ta faɗuwa ba ce yawwa eh, saboda dukkanin waɗannan abubuwa suna tafiya ne wannan na kewaya wa zagayen wannan wannan ba karyata shi muke ba to amma kada kuma yadda da wannan ya sa ka karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki cewa shi bai san waɗannan abubuwan yadda halittar take ba wanda ya bashi labarin waye wanda ya halitta ne yawwa kuma abubuwan da ya ambata yadda da su ba za su hana yadda da waɗannan abubuwan na sayansi yawwa ya compatible in ka ka dube su gaba ɗaya yawwa to amma mu kullum zancen da muke yi ittika'i dogaro a kan sciences a ƙaryata hadisi to maza maza musulmi in mutum musulmi ne ya nisanci wannan hanya yawwa kada ya bari ya fada cikinta ya bari sciences har yanzu ci gaba ake yi ko ba ba yau an binciko kaza gobe za a binciko kaza ina ce kwanan nan aka ce wani wata kyamara mai karfi ta hango can cikin wasu abubuwa har wani ya rubuta ya ce ina malaman physics ku canja textbooks ko da ɗaya ba a yi ba wata kyamara a america nasa sun yi amfani da wannan ba tatsuniya ba ce na karanta labarin an gano a cikin galaxy da mai duk an gano wasu abubuwan da da ba a san su ba ba sa cikin abin da aka rubuta muku a textbook a physics <laughs> to kaga wannan ai ya nuna maka science har yanzu developing yake to abin da yake developing ai kaga baka dogara ga shi ka ƙaryata abin da mahalicci ya gaya wa manzon Allah sallallahu muddin ka yarda da manzon Allah baya ƙarya an fahimci abu ka karbi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wannan kuma dama idan ka ji ka karanta baka da karfin abin da zaka ƙaryata ka ce wallahu alam shikenan ka zauna lafiya an fahimci abin insha Allah to shi muhammad rashid riba tun da makarantarsu da suka ɗauko daga jamaluddin al-afghani duk da ya saba mata zuwa malaminsa muhammad abduhu ita ce ƙoƙarin abubuwan myth mythology abubuwan da yake kurafa ne kun san kurafa shine dai mythology ga waɗanda suka san meye myth abin da yake baka iya ba shi da tabbas canfe-canfe ne da tatsuniyoyi yawa to irin waɗannan abubuwan sun yaƙe su da Jamal jilin afghani da muhammad abduhu suna ganin cewa musulmi in kuna so fa mu ci gaba sai kun yi watsi da tatsuniyoyi da kuke karanta a cikin littafanku na addini Yawa ku yi watsi da wannan ku koma ku yi sciences da mai da mu ma za mu rika gogayya da turawa da wannan ita ce babbar manufar su ai ku manta ba duk mun tattauna a kansu to wannan shine ɗalibin su da ya fi kowa kusa da su kuma ya yi haɗa maganganun su ya rereye wasu ya tsaftace ya gyara su suka dace da ƙur'ani da sunna a wani wuri wasu kuma suka yi escaping su bai iya gyara su ba to wannan duk suna cikin abubuwan da bai iya kintsa su ɗin ba kuma ya tasirantu da waɗancan abubuwa daga ciki akwai hadisin in shiƙaƙul kamar shi ma bai yadda da wannan hadisin ba ya ce zancen eh, iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar Allah ne ya faɗa wa shaqqa qamar qiyama ta kusa wata ya tsage in ji Allah kuma Qur'ani turawa yanzu ta zuba ce wannan abin is not historical inda ya faru dole za a samu kasashen larabawa masu tasiri masu history sun rubuta sun ce har ma zai zama wurin da za a rika zuwa kallo ko to su ta wannan mahangar suke kallo gashi wannan kun ga abu ne a ƙur'ani fa domin wanda ba iya hadisai ne suka tabbatar da wannan maganar ba yau amma akwai hadisin da ya zo kuma akan wannan to shi ma Muhammad Rashid Riba bai yadda ba bai karba ba yayi inkarin a lokacin ne la So kuke mai zama uku wa hadithu zubabi hadisin kuda shi ma muhammad da sidon ya ce ya ki yadda mai ne magana kuda in ya fada cikin yar furarka ko kunin ka kadil ya shi sannan ka fito da shi ka yadda shi ko yawwa yawwa to shi ne ai Allah fi mutu ne martaba yace science ya yadda da wannan yanzu kuma gaske ne masu science sun yi bincike yanzu sun gano wannan maganar cewa gefe ɗaya na kuda akwai matsala gefe ɗaya na kuma akwai waraka ta wannan matsalar da in ya fada ka dilmiya shi warakar da matsalar sun shiga ciki sai warakar tafi karfin matsalar kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke to muhammad rashid rida tun da a lokacinsa ba a kai wannan development shi to shi yana cikin wanda suka kare ta wannan kun ga mun dawo kan darasin mu ko a kula kar ka karyata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kana ganin apparently ya saba wa abin da ka sani a science ko underlining ne, inda kubbanci ne nake wa ahadithu ashrat as-sa'a hakanan hadisan alamomin tashin alkiyama cewa abubuwan da za su auku kafin tashin alkiyama abu kaza zai fito abu kaza zai fito dabba za ta fito daga ina ne za a rana za ta fadi daga duk shi ma wannan ya ki da su yace kal mahdi kamar zuwan mahdi ya ce maganar mahdi kawai mis haka wa dajjal maganar dujal shi ma biya karyata wani zulu isa da dawar annabi isa kun ga zancen da nake magana zu yawwa don haka shi ne yake cewa babu mamaki irin waɗannan maganganu sun gangara sun shiga hannun muhammad beli da na baku labari ko malam muhammad beli wanda malam abubakar muhammadu gumi ya ce a wurinsa ya samu wannan tunani na cewa annabi isa ba zai dawo ba muhammad muhammad Bello kuma yana cikin malaman gaddafi a lubnan ya zauna na ba ku labari a nan so har wurin sa mun je ni da shi na gan shi mm. da irin littafansa har ya ba mu wasu daga cikin littafansa yana cikin ba inda ba abin da ya sani a sunnar manzo Allah sallallahu ko hadisi to ya dai rubuta sa ya da kwashe kwashe to la'alla irin waɗannan abubuwan ya jiwo su a wurin irin su ba zan ce majalatul manar ba ko rubuce-rubucen da aka yi daga irin su Muhammad Abdul Jamal al din al-Afghani din shi ma ya kwambala a littafin sa kuma daga nan ya zo kamar yadda malam ya ambata da bakinsa na ji da kunne na cewa a wurinsa ya samu wannan kuma daga baya gashi nan ɗansa kuma ya dage har yanzu yana kan cewa shi ma annabi isa ba zai dawo ba da haka duk ku kiyaye waɗannan abubuwan kar ka ɗauke su sun saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran to kar a same ka cikin waɗanda suke inkarin su za tsaya anan dole saboda lokaci in Allah kai mu mako mai zuwa zamu gani ko da buƙatar ƙarasa sauran ina jin akwai ɗin da ya saboda mu ji martani ma akan waɗannan abubuwan ai zai amfane mu ko yawwa sannan kuma Eh, mu ƙara magana akan mu ga wasu daga cikin waɗanda su ma 'yan waɗannan makarantar ce wannan makarantar ce la'alla za mu taɓo wasu daga cikin kuma mu zo kan magana almaniyun secularist gaba ɗaya wanda ma ba sa son addini ya shigo cikin rayuwa za mu zo kan makamantansu da wasu makamantan dai wannan zartuttukan su turabi na sudan duk za mu zo mu tattauna akan eh, akidunsu da makamancin wannan ya allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici ka shirya da waɗanda suka ɓata su dawo kan hanya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu